Mataimakin gwamnan jihar Kaduna, Barnabas Balabantex, ya ce gwamnatin jihar Kaduna ta shirya tsaf domin kula da lafiyan jarirai da kuma ƙananan yara a cibiyoyin kula da lafiya 255 da ke faɗin jihar Kaduna. Faɗakarwa ne kan shan maganin rigakafi cutar shan inna wato polio wanda yau ya zama alama ne na abin da ya kamata a ci gaba da yi ba yau kaɗai ba. Kwamishinan kula da lafiya na jihar Kaduna, Andrew Nock, da wasu ƙungiyoyi masu taimakawa sun jaddada kudirin ganin an kawar da cutar shan inna da kuma sauran cututtuka masu saurin halaka ƙananan yara. Mataimakin gwamnan jihar Kaduna, Barnabas Balabantex ya buƙaci ganin an kare ƙananan yara daga kamuwa da cututtukan nan masu saurin halaka ƙananan yara nan da shekara ta 2017. Ƙarshen rahoton kenan.